This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana a kan mitoci 17,25 da kuma 60 mazauna jamhuriyar Nijar a kullum za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin rediyo amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalol da kuma niya FM. ko kuma ta hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da kuke bukata kan voahausa.com. jama'a masu saurare assalamu alaikum yanzu ma alheri abdu ce tare da ibrahim ka garba muke farin cikin jan ragamar shirin na wannan hantsi Bayan labaran duniya kamar yadda muka saba Ibrahim Alfahamed zai shigo da maimacin ciki da gaskiya kana kuma za mu je jihar Adamawa inda ake ci gaba da dambarwar siyasa kamar kullum. Mustapha Nasiru Batsari zai gabatar da sharhin jaridun Najeriya za ku kuma ji kaɗan daga cikin ɗimbin ra'ayoyi da kuka aiko mana ta hanyar imel amma duka sai bayan kun sha labarai. Assalamu alaikum masu saurare ga labaran. Gwamnatin Amurka ta ce tun bayan da ƙasar Rasha ta shiga kai hare-haren jiragen sama a ƙasar Siriya a watan Satumba, yawan farar hulan da abin ke shafa ya yi matuƙar ƙaruwa mai tayar da hankali. Ƙungiyoyin rajin kare haƙƙin ɗan adam sun ba da rahotanni masu nuna cewa ɗaruruwan farar hula sun halaka sanadiyar hare-haren da Rasha ke kaiwa da makamai masu linzami. kan masu kai ɗaukin gaggawa da asibitoci da makarantu da kuma kasuwanni mai magana da yawan ma'aikatar harkokin wajen amurka mark tona ya faɗi jiya talata cewa sakataren harkokin wajen amurka john kerry ya kawo wannan batun a tattaunawarsu ta waya da ministan harkokin wajen rasha sergei lavrov rasha dai ta karyata wannan zargin ta ce ita hare-hare take kaiwa kan waɗanda ta kira 'yan ta'adda kuma da haɗin gwiwar sojojin siriya tare da kulawa don kar a auna farar hula rasha ta ce tana yaƙi da ƙungiyar isis ne a siriya to amma amurka ta ce rashar ta auna ƙungiyoyin 'yan tawaye masu sassaucin ra'ayi ne da zammar ƙarfafa gwamnatin shugaba bashar al-assad mai tangal-tangal Firaministan Iraki Haidar al-Abdi ya ziyarci Ramadi jiya Talata bayan da sojojin gwamnati suka sake kwato cibiyar gwamnati a wannan muhimmin birni da ke yammacin kasar. Gidan talabijin ɗin gwamnatin Iraki ya ce Abadi ya je Ramadi amma ba tare da wani cikakken bayani ba. To amma wani babban jami'in soja ya gaya wa kafar yada labarai ta Associated Press cewa Firaministan ya gana da jami'an tsaro da jami'an hukumar lardin. fadawa hannun isis da birnin na ramadi ya yi a watan mayu ya kasance wani babban cikas ga gwamnatin prime minister abadi da kuma sojojin ƙasa su na kau da mayakan to amma bayan nasarar ta ranar litinin wadda ta samu a yunkurin baya-bayan nan na sake kwato ramadi abadi ya je gidan talabijin inda ya shela cewa shekara ta 2016 za ta zama shekarar korar isis daga iraki ƙasar burkina faso ta sami sabon shugaban ƙasa a karo na farko cikin shekaru kusan talatin bayan da sabon shugaban ƙasar roch mark kabori ya yi rantsuwar kama aiki jiya talata kabori ya yi alkawarin abin da ya kira karewa da mutuntawa da kuma jaddada aiki da kundin tsarin mulkin ƙasa a wani bikin da aka yada kai tsaye daga birnin wagadugu a gidajen rediyo da talabijin ɗin burkina biyu rahotanni koko a rantsuwar ta kubari ta faru ne bayan watanni sha hudu da hambare tsohon shugaban kasar blaise compaore a wani babban bore wanda ya biyo bayan yunkurinsa na tsawaita mulkinsa da ya shafi shekaru 27 yana yi wata gwamnatin wucin gadi ce ta shirya zaben na shugaban kasa wanda kabore ya ci a watan jiya da kashi 53 cikin 100 da farko an tsaida watan oktoba ne don gudanar da zaben to amma sai aka jinkirta saboda wani yunkurin juyin mulkin da wani rukunin sojojin da ke kare fadar shugaban ƙasa ya yi wanda bai nasara ba kabori ɗan shekaru 58 da haihuwa ya kasance na hannun daman kamfori a baya kafin suka raba gari a 'yan watanni kafin a hamarar da shi To kuna cin labaran ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Wani harin kuna bakin wake da aka kai madin kasar Pakistan ya hallaka mutane akalla 26 tare da raunata wasu kimanin 20. Fashewar bam din wadda ta auku a birnin da ke arewa maso gabashin Islamabad ta faru ne a mashigar wani ginin gwamnati wanda ake kira hukumar tattara bayanan jama'a da rajista narda a takaice. wadda ke ba da katin shaidar zama ɗan ƙasa. Mataimakin Sufeto Janar na 'yan sandan Madan Sa'id Wazir ya gaya ma 'yan jaridar ƙasar cewa maharin na bisa babur ne kuma ya tayar da bababaman jikinsa ne bayan da ya ki kofar shiga wato ginin. Ƙungiyar Jama'atul Arhar wadda ke cikin gamayyar yaƙi da gwamnati mai suna Tariq El Taliban Pakistan wato TTP ta ɗau alhakin kai wannan hari. hukumomin lafiya na duniya sun ayyana kasar gini a matsayin wacce ta barata ga cutar ebola bayan mutuwar mutane sama da 2,500 sanadiyar cutar a wannan kasa ta yammacin afirka da wannan a yanzu ƙasar labiya ce kaɗai take jiran a tabbatar da baratar ta daga cutar a hukumance babban shugaban bankin duniya jim yong kim ya fitar da wata takardar taya gwamnati da kuma mutanen gini murnar cima wannan yanayin to amma ya yi kiran da a ci gaba da kula labaran duniya kenan kuka saurara gwamnan jihar adamawa muhammadu bindo jibrila yana zargin waɗansu manyan siyasar jihar da neman kashe mu raba da kudaden jihar tare da bayyana dalilansa na watsa da tsohon gwamnan jihar murtalan yako da komawa tsohon mataimakin shugaban ƙasa Atiku Abubakar. wakilin Ibrahim Abdulaziz na dauke da ci gaban rahoton. Gwamnan jihar adamawan senator Muhammadu Bindo Umaru Jibrila ya yi waɗannan kalamai ne yayin da yake tarbar wata tawagar shugabannin al'umman jimaita da suka kai masa caffa inda gwamnan Bindo ya ma bayyana dalilan alakarsa da tsohon mataimakin shugaban Najeriya a teku Abubakar. Gwamnan wanda ya musanta zargin cewa yana da ubangida a yanzu ya ko fasa ne game da dambawar siyasar jihar inda ya ce yanzu haka akwai wasu manyan siyasan jihar adama da suka tare a abuja amma kullum suna azzala gwamnatinsa domin ya ki biya musu bukatunsu kamar yadda shi ciwo ta ya faɗa duk mutumin da kaje yana zagin mu laifi na guda biyu ne laifi abu ko kuma guda uku laifi ɗaya an ce kuma muke aiki na biyu awa ba da kuɗi shi ne laifi biyu laifi na uku sun ce don mai yana tare da turaki to don mai ba zan zana turaki ba shi ya tabbake mu kalaman gwamnan na ma zuwa ne yayin da wasu kungiyoyi da kuma al'ummu ke mai da martani game da kalaman da sakataren gwamnatin jihar dr umar Bindirye ya na cewa fulani yola su ne ma matsalar siyasar jihar adamawa shi dai sakataren gwamnatin jihar a wajen wani taro ya zargin cewa Fulani Yola suke ja matsalar rashin ci gaba a jihar ga ma dai kaɗan daga kalaman sakataren gwamnatin jihar. Because we look down upon everybody and then we are constantly under the but we are sitting in the state capital you are the ones who send people to rule in most of these areas so you are constantly causing problems. abinda da nake faɗa shi ne babban matsalar mu ita ce Fulani musamman Fulani mu ne yola domin ba sa son kowa shi yasa ba ma ci gaba duk da cewa muke zaune a fada jiha. kai wani gurguce mai dr bindir ta yi gaskiya ah. ya ce mai ah, kuka sun dalilan haka ya fadace da shi a ya ce ya fulani yola harin sun kasa fahimtar zama da kabilu wanda shi ya sa haka ya abu wakin ciki ne cewa kuke mulki ina ganin ya kamata a shirya wani taro na musamman inda za a fede gaskiyar mutum. ne dai bana shahin faɗa kowa gaskiya a cewa sakataren gwamnatin jihar adamawan to sai dai kuma bisa ga dukkan alamu kalaman sakataren gwamnatin jihar adama bai yi wa wasu daɗi ba sunana abdulaziz sunana alhaji muhammad hassan oscar amma ni abin da nake magana a anan shine ina kira bindu dan uwana ne kuma allah ya masa albarka abubuwan da ya a cikin watanni shida na fiye da abun waɗansu suka yi shekara biyar da suka shige ina kira ga wanda suke tare da gwamna su yi wa allah da annabi su dana ka husuma a jihar nan ba abin da ya fi zaman lafiya wani a madadinsa na mutumin da yake da ilimi da basira da komai bai kamata irin wannan kalamai ba ya fita a bakinsa ba wannan kalamai ne yake sa ake kawo husuma a jihar nan kullum malam muhammad osa kenan wani ɗan fafutuka a yola kuma yanzu an zura ido ne a ga yadda wannan dambarwar za ta kaya a yanzu ibrahim abdulaziz sashen hausa na murar amurka daga yola a najeriya To madalla kafin mu ci gaba bari mu shakata da wannan faifai da ke bisa inji. Ku tausaya ku agaza waɗanda kuka yi garkuwa da 'yan mata. Ku tausaya waɗanda kuka yi garkuwa da 'yan mata. Ya waɗanda ku kai garkuwa da 'yan mata. Manyan ƙasar mu ko ya cancanta, kusa baki a cikin tsafta, harkan tsaro ya inganta, rayuka suna ta salwanta, a taimaka aje a sulhunta, kar 'yan matan su ɗi mauta, har rayuwa ya salwanta, kowa da fargaba waɗanda aka yi garkuwa da su a tausaya najeriya ƙasar mu ce mu reno saboda 'yan baya ku tausaya waɗanda kuka yi garkuwa da 'yan mata Haka yake, to har yanzu kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC yanzu agogo ma'ana Washington na cewa karfe biyu da minti goma na safe yanzu kuma ga Ibrahim Alfa Ahmed da maimaitin ciki da gaskiya. Jama'a Assalamu alaikum. yayin da muka doshi fita daga wannan shekara ta 2015 muna son mu yi waiwaye mu duba muhimman abubuwan da wannan fili na ciki da gaskiya ya takala. Abubuwan da muka bi sawunsu cikin wannan shekarar sun hada har da salwancewar ɗaruruwan miliyoyi na maniyyata hajji a jihar Neja da siddabarin da aka shirya wa mutanen wani ƙauye da ke kusa da bauchi kan filayensu wanda aka karbe aka yi makarantar hukumar sss da batun albashin 'yan majalisar dokokin tarayya a najeriya da yadda tsohon shugaban karota a kano ya lakkaɗa ma wasu ma'aikatansa duka babban nasarar da muka samu a wannan fili cikin wannan shekarar shine tsohon gwamnan jihar kaduna ramalan yaro ya sa baki da kansa aka zara kuɗi aka biya marayun da kuɗaɗensu na gado har kusan miliyan 22 ya salwance a asusun kotun shari'a musulunci ta jihar kaduna idan ba a manta ba ɗaya daga cikin mutanen da suka yi tsayin daka domin kwato ma waɗannan marayun haƙƙinsu shine alhaji sani pz ɗaya daga cikin aminan marigayi alhaji yahaya round to assalamu alaikum wa wabarakatuh ni suna na alhaji sani ibrahim wanda aka fi sani da alhaji sani dan marke wanda nake zaune a pz number 5 wafa road pz area to alhamdulillahi kamar yadda kowa sani a can baya na yi magana cewa a muna ta iya tunaninmu muna ganin dai wannan haƙƙi na marayun nan da ikon Allah a yana nan a hannunsu kuma za su bada to kuma cikin yarda Allah kuma bukata da ta biya a yau wannan rana ta rana biyu ga watan biyu to wannan kuɗi jimillar shi gaba ɗaya kamar yadda ya fita ya shiga akawun ɗinsu kuma ya fito ya dawo hannunmu an damƙa shi a hannunmu da wannan ne muke ma Allah godiya muna cikakkar godiya ga Allah tabaraka wa ta'ala da ya tabbatar da wannan al'amari ya kuma biya buƙatar cewa wannan abu ya dawo a hannunmu me kuke ganin ya kawo ɗan saɓa da aka dinga samu kafin wannan kuɗi su nuna to shi al'amarin rayuwa duka wanda ya santa wani jarabi ne daga Allah Allah ya jarabe mu da wasu abubuwa waɗanda matukar wannan abu ba da wani abu illa mu yi haƙuri kamar yadda ya jaraba mu da jarabawa ta musiba kuma cikin yarda shi ya yayi mana ya kawo mana wani abu na alheri na farin ciki kuma muna godiya gare shi muna godiya kuma ga dukkan waɗanda suka taimaka muna wannan al'amari ya zo yanni na a hannunmu musamman voice america da suka watsa wannan shiri kowa ya ji yadda abu ya faru da kuma gwagwarmaya da aka yi ta yi tsakanin mu da su har allah ya tabbatar da wannan al'amari kira na biyu shine ina wa su mahukunta waɗanda abubuwa ya shafa kullum a matsayinmu na ɗan adam gajiyayyu idan wani abu ya na gajiya ya same ka maimakon ka yi ta faɗa a ka gane cewa allah ya jarbe ka da wata fitina kuma ka mai da ka ga Allah sai Allah ya saka maka da abubuwa sannan daga karke ina ma shi mai girma gwamnan jihar Kaduna godiya domin mun samu cikakken labari shi irin gudunmuwar da ya bayar a kan wannan abu domin a samu a warware da gwamnatinsa da irin kokarin da ya na yadda ya ruhe ido ya turo wannan kuɗi domin a samu a sallame waɗannan marayu yana magana kan tsohon gwamna ramalan yaro da sa a jihar kaduna To idan masu sauraron mu ba su manta ba mutumin da muka fara yin magana da shi akan wannan batu na kudaden iyalan marigayi ya hayaran kwana ɗan gora shine Abdullahi Muhammad wanda shi ne ma ya fara ɗaukar waya ya kira wannan fili na ciki da gaskiya yana roƙon da mu bi sawun wannan batu na kudaden marayun. Jama'a assalamu alaikum. Sunana Abdullahi Muhammad To da farko muna godiya ga Ubangiji tabaraka wa ta'ala da Allah ya sa aka samu wannan gagaruman nasara saboda yau shigar kudin nan cikin account na wannan kotu shekara biyu kenan da wata ɗaya daidai so kuma yau Allah ya kawo mu wannan kuɗi sun fito saboda haka ubangiji wata'ala shi muke fara yi masa godiya da wannan nasara da, da ya bayar cikin wannan gwagwarmaya sannan kuma sila hanyoyi kamar ku murya america ba karamin taimakon ba ma a cewa wani abu sai dai a yi fatan allah ya saka muku da alheri akwai kuma shi uh, baraman otaro shi ma irin gudunmawa da ya bayar da duk sauran 'yan uwa da suka ba da gudunmawa sakamakon wannan labari da kuka wada waɗanda ma ba sani ba daga Nijar na gani ma a Facebook mutane suna addu'a Allah ya fitar mu da wannan marayu dukiyarsu so Allah ya karbi addu'a su da duk addu'an da jama'a suke yi waɗanda suka shigo a bayyana da waɗanda suke a ɓoye suka yi addu'a to Allah ya karbi addu'arsu su kuma yau an biya wannan haƙƙi na na marayu mu shine gurin mu kawai to alhamdulillah godiya ta tabbata ga Allah wani batu kuma da muka yi a wannan shekara mai karewa shine batun dubban miliyoyin daloli ba ma naira ba da suke salwancewa a kamfanin man fetur na Najeriya wato NNPC. Wannan magana ta sake kunno kai ne a lokacin da shugaba Buhari ya karbi ragamar mulki. A bayan da ya bayyana cewar shi wannan kamfani na NNPC sai abin da ya ga dama ne yake samma gwamnatin Najeriya ɗin daga kudaden man ƙasar da suke shiga ta hannunsa kacokam ɗinsu. Mun yi wannan maganar da Malam Ahmed Yarima. wanda a yanzu ya zama dan majalisar wakilan tarayyar Najeriya mai wakiltar Misau da Dambam daga jihar Bauchi wanda a lokacin da muka yi maganar yake mai zaman kansa bai ma shiga siyasar ba. Da farko ya kamata mutanen Najeriya su sani cewa babu cikakkun alkaluma na yawan kudaden da suke shiga asusun gwamnatin tarayyar Najeriya daga kuɗin da aka samu na mai. Dalilin shine akwai tsaka-tsaki, akwai shingaye, akwai hanyoyi da dama waɗanda akan bi wajen salwantar da waɗannan kuɗaɗe kafin ma shigo sanin kowa ne cewar ita hukumar kula da harkokin man fetur ɗin najeriya nnpc ita ke da wuƙa da nama wajen dillancin wannan man to tsakaninta da mai sayan man akwai waɗansu dillalai dillalai ɗin nan ba 'yan najeriya ba ne ba kuma a najeriya suke ba ba kuma shago ko wani babban ofishi suke da shi a najeriya ba illa iyaka a ƙasashen da suka shahara kamar switzerland wajen dillanci da ajiyar kudaden mutane su ke wucewa gaba wajen dillancin man najeriya da shi mai saya idan mai saya kuma ya saya man daga wajen najeriya ko daga dillalan da suke fi da man najeriya ba kai tsaye zai biya najeriya ba sai ya biya irin waɗannan dillalai na shingaye ko na tsaka-tsakai sa'annan su kuma su ɗauki kamishin su su ba wa najeriya ita kuma abin da ta samu daga cikin wannan man ɗaya kenan na biyu kuma babu lissafi cikakke na adadin man da ake tono ake sayarwa a najeriya din dalili shine akwai matsaloli kusan guda uku ita hukumar kula da tonon man fetur tana aiki ne da kamfanonin da suke haƙar man kowanne kuma akwai adadin da aka bashi da zai iya tona ya saida sa'annan tsakanin kamfanonin da suke safarar man su ma akwai dillalai waɗanda suke lodi tsakanin mai lodi da mai mai da kuma wanda za a kaiwa nan ma akwai wani shinge ko dillali a tsaka-tsaki kuma idan aka kai man nan aka saida shi ba kai tsaye ne kuɗin zai shigo cikin babban bankin tarayyar Najeriya Central Bank ba akwai wanda zai shiga wannan asusu nasa akwai kuma wanda zai shiga asusun kamfanin man Najeriya wanda shi kuma daga nan zai aika wa Central Bank wato babban bankin ƙasa adadin kuɗin da shi kuma ya samu to a wannan tsakanin ake salwantar da kuɗaɗe saboda babu cikakken lissafi na adadin man da aka fidda sa'an nan babu cikakken lissafin nawa aka biya wane da wane kamishin daga cikin man da aka sayar. Malam Abdulkarim Ɗayyabu shugaban rundunar adalci ya ce 'yan Najeriya su yi hamdala da yake Allah ya aiko da wanda ya samu ƙarfin halin fallasa irin wannan abin domin ba yau aka fara ba. wayan abubuwa ba bakin abubuwa ba ne, illa kamar yadda nake da ƙarfin imani a kai. cewa duk lalacewar duniya ba a rasa na Allah. To, wannan na Allah muka samu wanda yake tsoron haɗuwarsa da Allah ya yadda da imanin da addininsa ya kallafa masa kuma ike ganin kimar wato inda ya fito tun daga Kano zuwa Arewa har zuwa Najeriya da shirin bukakin fata da duniya har Allah ya bashi karfin zuciya ya fito da abin nan kuru-kuru amma an shayin irin waɗannan illa ba su kai girman wannan ba to abin da zai ba da sha'awa shine dama abubuwa da yawa sun fafara a baya to wannan yawansa da za a ce dala biliyan 49 da ɗigo takwas wanda ya kai a yi kasafin ƙasar nan na fiye da shekara biyu a ce an fita da man ba a shigo da kuɗin ba to kaga idan ba dan Allah ya tabbata cewa ina da irin nasa ba ko waɗansu da irin suka gabata ko da dai yawan waɗannan bai kai ba za a yi ƙoƙarin aikashin mu raba ne to Allah ya bashi karfin imani da tsoron haɗuwarsa da ubangiji shi ya fito da abin nan ƙuruƙuru duniya ta ji Wasu daga cikin muhimman batutuwan da wannan fili na ciki da gaskiya ya taɓa a wannan shekara ta 2015 kuma sun haɗa har da kashe wani bawan Allah mai suna Jamilu da 'yan civil defense suka yi a Sokoto da cin zarafin da 'yan sanda a garin ɗan Kanjiba da ke jihar Katsina suka yi ma wata mace mai suna Hafsat da abubuwan da suka biyo bayan waɗannan batutuwan. 'Yan damfarar nan da suke cewa su aljannu ne sun sake kunno kai su ma cikin wannan shekarar to amma kuma sun gamu da gamansu a wannan karo a kasance da mu a mako mai zuwa. To madalla yanzu kuma ga masafa Nasiru tsari da muhimman rahotanni da suka ɗauki hankalin jaridan arewacin Najeriya a wannan mako. Sharhin jaridun arewacin Najeriya na wannan mako zai fara ne da jaridar Daily Trust wadda ta yi ɗaya daga cikin manyan labaranta da miyagun hare-haren kunar bakin waken nan da aka kai a jihohin Borno da Adamawa. Jaridar ta ce sama da mutane saba'in ne aka yi fargabar sun mutu a hare-haren da aka kai a jihohin Borno da Adamawan. A can gefe guda kuma jaridar ta Daily Trust ta bugu labarin yadda wata kotu a ƙasar Malaysia ta yanke hukuncin kisa ga wani ɗan Najeriya mai shekaru 37 saboda samunsa da laifin fataucin miyagun kwayoyi a can ƙasar ta Malaysia. Babban labarin jaridar People's Daily ta ambato ministan tsaron Najeriya ne Brigadier Janar Mansur Dan Ali mai ritaya yana cewa za a ɗauki 'yan bangan nan da ake kira civilian JTF a cikin aikin soja saboda rawar da suka taka wajen yaƙi da 'yan ƙungiyar Boko Haram a can arewa maso gabashin Najeriya. To amma ɗaya gefen jaridar ta People's Daily ta ambato gwamnan jihar Adamawa Umar Bindo Jibrila yana bayyana dalilin da yasa suka yi watsi da tsohon gwamnan jihar Adamawa Murtala Inyako suka koma ɓangaren tsohon mataimakin shugaban Najeriya Alhaji Atiku Abubakar. Jaridar Newsline da ke fitowa mako-mako a ta, na 27 ta yi wani dogon sharhi ne akan yadda matsalar sace-sace ta addabi al'ummomin da ke zaune a Mina fadar gwamnatin jihar Niger, al'amarin da jaridar ta ce har ta kai ga jama'a na neman ɗauki daga rundunar 'yan sandan jihar. A can cikin jaridar Blueprint ta yi ɗaya daga cikin manyan labaranta ne da rahoton da ke nuna cewa hukumar jin daɗin alhazan jihar Sokoto ta shirya tsaf domin fara sai da kujerun aikin hajji na shekara ta 2016 a cikin watan biyu na shekarar mai zuwa. A can gefe guda kuma jaridar ta Blueprint ta ambato gwamnatin jihar Niger ne na cewa babu wani shiri na ciwo bashin naira miliyan 500 domin biyan kudaden alawus alawus na mambobin majalisar dokokin jihar ta Niger. A ƙarshe dai da jaridar leadership za mu kammala da ɗaya daga cikin labaranta da ya ambato hukumar kare haɗura ta ƙasa a Najeriya tana cewa karancin man fetur da aka samu a lokacin bukukuwan Kirsimati ya sa an samu raguwar haɗurra da kashi talatin da uku cikin 100 a wannan karo. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya. kuma da ku masu sauraro kuka aiko mana ta wayar tarho. Assalamu alaikum. Mai magana ta nemo daga yawuri a jihar Kebbi. Kira na ga gwamnatin jihar kebbi da ta jihar Neja. ya kamata su duba matsalar titin da ya taso daga kwantagora zuwa yawon hakika wannan titin ya yi mummunan lalacewa wanda ta kai tafiya ce kankana a wasu ka dauke sama da awa kudu baka kai ba muna kira da gwamnatin jihar naija da ta jihar kebbi ciwo allah da annabi su gyara wannan titin na gode Hello, Assalamu alaikum gidan rediyon Amerika mai magana Rabi Kano kan wagon kure. To yau zan tofa albarkacin bakina ne akan ainihin taron da gobe ce shugaban janar Buhari zai yi da manema labarai ku ne 'yan jarida. To wannan gidan rediyo namu gaskiya mu fa mun ta'allaka akan ku kuma kullum muna bin ku sau da kafa. don Allah don annabi mu abin da muke so mu tabbatar da cewar kun sa mana gaba shine abin da ya shafi albarkar arewa gaba daya noma kiwo don Allah a taimaka mana domin don Allah don annabi wannan ita ce hanyar da za a farfado mana da arewa a tuna mai girma janar Muhammadu Buhari noma kiwo shine arewa daga Rabi Kano kan wajen kure mazaunin Agege Isa Loja Lagos State ku huta lafiya Madina Dauda Tamu. Allah ya baki lafiya da zama lafiya albarkan manzon Allah. Assalamu alaikum bi mai magana kama da masu tsaron shago a yanzu da musamman. Ina lafiya ina da Ya Allah kamu karshen wannan matsalan mai da wannan tashi tashin bamu da na Najeriya. Ya Allah kawo mana karshen su da magana kama da masu tsaron shago a yanzu da rasu. Bala Muhammad Chairman NURTW Kwando Gari. Ra'ayina shine na ra'ayina shine akan hanyoyin nan namu a taimaka a gyara mana hanyoyin nan namu na daga kaduna zuwa lagos da fatan allah zai taimaka ni ne da bala muhammad siya mai nrt e da nisan dogari na fi local government niger state to madalla kafin mu karkare ga takaitattun labarai gwamnatin amurka ta ce tun bayan da kasar rasha ta shiga kai hare-haren jiragen sama a kasar siriya a watan satumba yawan farar hulan da abin ke shafa ya yi matuƙar karuwa mai ban tsoro majalisar dokokin kasar georgia ta tabbatar da wani tsohon babban jami'in diplomasiyyar kasar georgi karasunville a matsayin firaminista ƙasa da mako guda bayan aji aikin da mutumin da ya gada ya yi babu zato ba tsammani bayan shekaru biyu kawai a ofis wani ɗan sandan cika gufarar fata wanda ya harbe wani yaro baƙar fata sau sha shida ya ki ansa cewa ya aikata kisa yayin da shi kuma magajin garin chicago ram manuel ya katse hutunsa sanadiyar kashe-kashe har sau biyu da 'yan sandan suka yi To a gaishe ka da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirye-shiryen baki ɗaya sai kuma can zuwa da rana kamar yadda muka saba ku ji mu da wani sabon shiri har da shirin himma ba ta ga na Ladan Ibrahim Ayawa. Yanzu a madadin dukan waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman Ibrahim ka almasi da ya taya na gabatar da shirin da Malama Juli da ta haɗa shiri da ba da umarni da kuma injiniyan mu na yau Jimmy Cook alheri ke muku fata alheri ku kwana lafiya mu dai mu kwanan lafiya zan ce. su kuma su wani lafiya da alheri <laughs> This program has come to you from the Voice of America, Washington.